Matar gwamnan jihar Kebbi Hajiya Zainab Bagudu ta bayyana cewa gidauniyar da take jagoranta mai suna Medicaid za ta gudanar da sabon gangami a bana ta hanyar tattaki a tsakiyar Abuja don faɗakar da jama'a illar cutar daji da kan hallaka majinyaci in ba a samu matakin wuri ba. Zainab Bagudu wacce ke zanta da manema labaru a Abuja ta ce Asabar din ƙarshen watan nan za a gudanar da tattakin don taka da kafa tsawon kilomita goma. Gidauniyar da ta kan tallafa masu fama da cutar daji musamman mata da kan samu matsalar amamansu da mahaifa. Zainab Bagudu ta ce maganin yana da tsadar gaske. gaske da haka ya dace mata su rika duba mamansu duk wata don fahimtar lafiya kalau suke ko da wata alamar larura. Dan kololo a nono tattara na fata a kai ko kuma jini yana fita daga kan nono muddin aka ga abu haka sai ki sauri ki nemi asibiti a duba da akwai gwade-gwaden da ake iya yi. Akwai kuma wani abu da yake faruwa wanda muka sani cewa mutum yana da wannan cutar aka yi rashin sa'a aka yi masa allura sai rai ya yi halinsa. Shi ma gaskiya ne ko shi. sa za a ga kamar haka gaskiya ne mafi yawa ba a zuwa asibiti sai abin ya ɓaci. sai ka ga mace a kwance ba ta ko iya magana nonon nan ya riga ya zama wani abu daban wari duk wani cutan da na fita daga ciki an gwada nan an je nan an je wajen boka an je wajen mai bada magani an je wajen malam an je cocu an je ko ina sannan a kawo shi asibiti to shi ne musamman yakin da muke yi a daina bari sai ta abu ya lalace ya kai wannan wurin ana iya a yi magani amma mafi mafi yawan lokuta gaskiya ba a samun sa'a yawanci a najeriya akan zo asibiti idan kansa tana kamar bangare biyu ko hudu ne in ka tafi kasashen waje kamar america su suna gane cutan daga bangare daya da biyu saboda haka waɗanda ke rayuwa 95 ne cikin 100 mu nan kamar biyar cikin 100 ke samun lafiya Ita ma hukumar lafiya matakin farko ta tarayya ta buƙaci mutane su rika lura da alamun cuta da wuri kamar shan inna da ake neman gamawa da ita. Dr. Sa'idu Adamu shine jami'in ɗaukin gaggawa na yaƙi da shan inna. Tattara bayanai surveillance na ita wannan harkar cuta yana nan a ko'ina a ƙasar nan. duk wanda ya ji labari akwai matakai da ake bi ka kai yaronka asibiti mafi kusa da kai jami'an lafiya za su tabbatar da menene masu ba da maganin gargajiya su ma muna kiran su faɗakar da su akan yadda alamomin wannan cuta take ainihin za ka ga kafar mutum ne ba ƙarfi a kafar da kuma zazzabi so muddin muka samu wannan za mu tura jami'an mu a ji a ɗauki bayan gari da sauransu a ji a gwada a tabbatar da cewa ko ita ce ko ba ita ce ba. A Najeriya ba mamaki kaga ginin asibiti amma ba lalle ne akwai wadatattun likitoci da magunguna ba, da hakan kan sanya masu hannu da shuni tafiya asibitocin kuɗi, wasu talakawa kuwa su rika tunkarar magungunan gargajiya don saukin samu, ko kuwa jika kauci da sayu a sha Allah ke ba da lafiya. Nasura da Malika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.